Tun a shekaran jiya laraba ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da kafa dokar hana zirga-zirgar jama'a biyo bayan bullar cutar ta corona a jihar ranar Lahadin da ta gabata. Baya ga haifar da cincirin da mutane a kantina da shagunan sayar da kayayyakin masarufi a sassan birni da kewayen Kano. sanarwar sanya dokar ta tilasta almajirai daga makarantun tsangayu daban-daban na fita daga birnin Kano zuwa garuruwansu. akan dai baya rasa nasaba da dakatar da karatu a galibin makarantun da kuma fargabar da ke zukatan galibin alarmomi da ɗalibansu na abin da ka iya zuwa ya je saboda halin rudani da wannan cuta ta jefa al'ummar duniya sai dai alarama adamu abubakar guda cikin mamallaka makarantun tsangayu a kano na cewa hukumomi sun hallara su a wani wuri a ranar larabar da ta shuɗe da nufin sanar da su sako daga gwamnati game da halin da aka shiga amma daga ƙarshe suka watse ba a ce da su uffan ba tun daga karfe goma kowa ya halatta to wasu tun kafin goma ma suna gurin to muna nan aka cika gurin nan har bayan karfe ɗaya an tara mu sun zo duk jami'an tsaro da wane ne duk sun zo sun gurin amma daga bisani kuma ba a ce da mu komai ba sai da aka ce mana kowa ya yi haƙuri ya koma gida za su turo masu unguwanni kowa su yi mana jawabin abu dalilin da yasa aka tara mu farkawa yanzu ba wani mai unguwa da ya zo ya ce mana wani abu dangane da dalilin da yasa aka tara mu mu masu biyayya ne ga hukuma don da mu ba masu ba fituna muke ne ba ba mun fi kowa ma san a zauna lafiya dangane da wannan doka ta hana zirga-zirgar jama'a kuwa alarama Adamu Abubakar ya ce sun yi tanadi a matakin su. Mu dama muna da tsari da goyo irin namu na nan area da muke muna da tsari wanda ke ba ma barin yaran mu fita ko ina. Don haka amma daga cikin yara a kowanne hankalinsu ya tashi sun zo sun ce za su tafi gida da sauransu gaskiya duk wanda ya zo ya ce zai tafi gida mu mun bar kan ya tafi gida in so idan kura ta nutsa in Allah dan ya kama za su dawo wani Allah ya hukunta za su dawo za su dawo an sanar da iyayensu za su to gida Allah da dai za mu ci gaba da sa iya iya sa idan mu wanda yake ba dai wani abu da in Allah da zai zai faru mu dai mu dai dangane da mu in Allah da ba wani abu zai faru in Allah ya yarda akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar APA wato Arewa Progressive Awareness da ke rajin bunƙasa rayuwar mutanen Arewa ke cewa ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a akan wannan annobar cuta ta corona. Kullum abin da muke gaya mutane annoba gaskiya ce kuma har kullum a matsayinmu na musulmi mu abin da muke kira a yi haƙuri. A yi haƙuri wannan jaraba ce da Allah ya kawo tun da masana kiwon lafiya sun gano cewar wannan zama a gidan shine kaɗai hanyar da za a bi wajen kare yaɗuwa daga wannan cutar. So muna kiran mutane da su koma gida su zauna su kuma yi haƙuri zuwa a ga abin da Allah ya yi. Comrade Yusuf Ibrahim kenan coordinator ƙungiyar APA mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.